kayon don hongu hongun se nsu kazate nsu kazate nsu kazate jamaa wa hongu diga ga di kuru barkacin sai halali no fa sai ma ni yonna wei boro domin cin sai no in hunu na in fefe na hai kayon don hongun sai ngene ice ne deya abagono ni ndi do ka bara chere agun geyo ma hunu kuru kuru ngano ma ni yonna wei boro nsu ma ni na wei boro sadi de mbenini mate parap kabisa kakwe kaba tawafi tawafi di non nonce al da ya nuna bute kaka kabano ya sari wa bar nuna na di ta yiye da no beni waraka hinka jingari kaba batu medi ba mani kan bara annabi ibrahima kai yodono amma wa kan baduwa ka kai annabi ibrahimu kai yodo banna kan medi ja sayo mani kan mebi ne na ngano akwai ko sawa non na safan na marwan mene fume hure do kan me to sari moraini den nara ka hin kadi sallama ka beni mata sikatunu kabisa ka kwe safan na marwa dira ceye sadi den beni ma bere ka yei mina ka kwe kani mina hanu fano ayal fayo jingari henedi kuna no yawo aga na haji gbe kuna jingari henedi ya mutu kabara gani no domi akuna ngano no ba sai akuna dino ngano no babar haikano no mai munai dumu akuna dino ngano no ba koyo chubu kwarkwara sada akuna dino no no ba ka ka bata wabi akuna dino no no ba safan na marwajira dai ya jingar beri hene daga narpe ana no ma yaumul hajjil akbar haji beri hene bongo bongo na irkai kwe beri amaldam alajiyo na alajayo kuna to sadi jibiri wentadi no ba bisa kayyai kakwai kanimina demo bo layyamo bono ya to sadi se wa bisa kakwe setan kosu sadi setan kosu yo do hinza di kurpe no no ba kosu aga nan ton ni yo ba hunno guda waran kacini fo aba hunno guda waran ka kacini fo dai deide no no ba kosu yo dite akwai barano alzafari wenu banna ngano ci wenu hibiyo banna awi mace zafari wakati kuna no no ba kai kosu yo dite sadi se wasinti nai chene na binni binni ka kokoron na iberi bai sin ka jingari hene no don na iberi tiki kosu no iberi tiki non kosu kosu yoyiye to amma da ya mobo ni ngano jingari obo sadi semma ma kai kai chene kosu kaka binni binni mane kosu ka kai kai beri di bongo kosu jingari obo na jingari mobo na yano ba yara kate wa ka kere bara sa san bisa ci foka ka ka ba sallama an ka ka ba tawafi ceye ka bisete amma wa kan ga bara su sasa san goro jingar ban na jibir hinzante da yara ka ko suka beni sadi ambere ka yei kute ka ka ka ba sallama ka ya para irpe marci bon kano de ya ka no gono minadi no bo jingari dummuno amma no su gullati no bogun dummu no no so bogun lati dummu yo no mete ngano no bo rakata ta ciyo teno ahin kanka de no de goro mina kuna amani no subo ga zafari na lasari mariga ngano di, no bi na su lesan na magarbi mariga basinka arafani no bara haika no jingariyodi marigano muzdalifa kwene no gum marigano amma mina cere kunani su gun mariga aman gun kantino a tataciyo mayayi a hinkanka ya yasi no bote karuka ka bar haika jibiri kokoro kunani wa ka ka ba tawafi ka sallama ba mai mayayi a kwara irpe amarci bon kano iri tama mo kaya sin de hajite ngano iri hini iri manal mazir tele fahimta zaka kadde de no seya albazadi madina kweyoni madina kweyo asi haji mene zigo yukuna abene si atilesi yukuna zanka asi asunno yukuna yano bine asi umra mene tilesi yukuna aben zigo yukuna zanka aci asunno yukuna deya annabi cere ziyaro yino madina kweyo makwe bar haikan na bajir mantadi fo ka alkhairi mare mbongo se ama salatino ndete ase ngano kai assalamu alayka ya nabiy allah ma yaraka su sun mojin abubakar goni da assalamu alayka ya ababakar masu sun mojin umar goni di assalamu alayka ya umar al faruq da hin hinzan zawo in sallaman gano to an dabi ni salati ta yi bayana sai. da bari kai madina Wannan dabi fo wuro ka fo fo suru so ayeti asubanka azafari mayai lasari magarbi lesa awan berke za hamsa salawadi jibir guda fa kuna da boron nan da bi kori kafo ce fa toya suba mbaye kute kafo mbina masa da bi kori zan ka ba den kari ka garo ga ka fo assalamu alayka ya nabi allah masu sun mojine cene abakar goni ndi manga bongofo kasu sun mojine cene ka eh, umar bongofo den nan fo ya kabeni mo bisa sadi wo kan ka albaqi'a ngano sare sare ka gono madina boro suture do dimba hini ka kwe buko yori wongo ziyara ka mare nse ka choro di bara njinal seno no iri gono banna na sasa iri na zinkiri wakati yono kwe tere kwe da muri shakani hanu ka bariza mariza na kani makai ka mare buko yori nan bongo se ka karaha ka wewe ranse kamar ganna wa kayon bisa kana mun kuna iri tama zakaka iri bahini ka kunkuni noya da ya fajiyo kanka kama wajina kuna haykaayo n haji sara ka ton tonu na haykaayo coro koy bara haji sartiyo no sadim wara banna haji ŋene sunnoyo ka bara boromba hini ka te zaŋambaki eh, eh, tonni biidi susun yo na an yei ka bara nan yei ka bara nan yei ka bara corodi kurpeyi iri kpe baka sene kuna mojine kambe iri bace haykal nan ba dede wo kan bara ngo nanubi haram kpeyo wo ka haykaayo iri dede o ŋoyo nombako kadi ka koto ji eh haji ngana zigo na tilasiyo di mon koto kenkem umra azigo na tilasiyo mon koto kenkem mo kaya sin haji ditte hay kaya sil na dedo wal mala mazi tere fahimta kuna mako kari kala sabu yeta gan goronse atama bai foyo lika ko tontona bongo asu hin kan birji wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam